Hmm? ba tursa sa maka dai ba ba shi ne an san wancan ba a shi kalma da kalma wajen a ra'aita in kana askara ko na wani kada sai ce an mallafi askara hatta ga ila kaza ya kaza ga yadda zai sau mai kada kaje kanta mai kakaranta ba ka karanta ba illa ya ce kana min musun zamani me isa ka tashi da sa me isa ka zauna masallaci sai ka ba su san me isa ka ba masallaci kaga ai akwai tambayan ne sai me isa ka ba masallaci ce don in samu fa'idar karatu eh, amma ka ga mutum a daga mai kaka masallaci sai ka ba shi amsa tambaya ce ta inkari inkari ke bi sai kawawa eh, kila kafi gane a ce baka kin eh, dan ku hadda suka ba me isa ka zo masallaci kin dan ku ma hadda suka ba <laughs> wannan kuma sai ka ce karin mu dan ku to gaje ka nemo ba za ku ba ku saboda abin eh, me ya kawo ka ya za a yi kudan irin wurin da ya dace da kai menene menene ne fara ake maka a ga daga ta aya kuri muna ba sai da gaba da hakuri amma kai a wasan ya yi tsami a yi wahalar da mai kai ne ni ma wurin wahalar da kai tun da gashi da ka bi dalla dalla da kansa ya fito in ka bi sai ka koma in ka bi sai ka koma har ka tantance iyakacin tambayar ma duk tambayoyin da aka ba ba wanda aka ba shi amsa sai a nan aka fara ba da amsa duk sauran tambayoyi ne aka jero ko a jarraba akan muka a yi tambaya wata kusan biyar a wuri guda ɗaya in an yi kaza menene sa aka yi kaza da wannan ya zama kaza sai kuma yaya aka yi kaza da kaza ya zama yaya za a yi kuma nan guda nawa ne wanda wannan menene a tamal malaka ka tsaya ka duba ka duba ka duba ka rasa hancin ka ga hansan ma sai ka gabata amsu ba sai a wamu siman ofisira da aduwe hukuncin mutumin da aka tsare shi da makiya makiya ne suka tsare shi walai sama ahu hadayu kuma babu hadaya tare da shi shi kuma nan yaya zai yi to wannan matashi ya ce min kuntu gana ne karatu da tambayan nan ta taso a ra'aita ba ni labari in sira da aduwi wa laisa ma'ahu hadayu ayyana liku wa yuhillu makanahu yayi aski nan inda aka tsare shi da kuma warware a nan wurin ai ne kuka sauka jidda aka ce idan ba za ku shiga makka ba aka ƙunshe kwajirgi kuna da ciwo a yi haƙuri mai aikin hajji a a ku je ku kashe jama'a ko kuwa ba to in kuna da hadayen ku ba kaga an da hadaya kaulan wahida sai ku yanka ta nan wurin kamar yadda annabi da ya taho zai shiga makka aka ce a'a ba yanzu ba amma za ka shiga sai an yi tsari amma yanzu ka koma in Allah kai mu baɗi sai ka zo da niyya mun yi tanadi ka yi tanadi ba fitar daga cikin gidajen mu bar muku gani ku yi bautan da za ku yi kwana uku daga nan ku fita sau da kamar muka san abin da muka tanada kuma akwai ce ba za ku fita wurin mun riga mun ta ko da ke wannan ba a fasara shi sai dai a bashi haka mai hankali tuntun ya gane yadda za yi ka kaga yayi yanka to wannan kai da aka tare ka babu aka da mun yanka shi kuma yaya za ka yi sai aka ce a ah, ya fi sannan take wurin ya warware ba da hausa kace ce ah, a ba a ba zo an san ba kai sanahu wala ya kunu alaihi ba wa ta hadaya da zai ba fi kauli malik tambaya kana na'am haka san yake ya yi aski kawai ita tafi kin za shi kuntu na ce ah libin alkafi rahima a ra'aitar musar wannan tare shi akai yi bi maladai يكون معه الهدي ده هدي تعلمش فيبعث به زي طول أن كان إذا أرسل في قول مالك أم يؤخره ويجن كتد هدايا حتى إذا صفى هر إن يورك ساق هو معه قال يهبسه هدايا لك هدي حتى يذلك به ma'ahu har ya tafi da kayansa a tayin aliko ma'ahu illa an yi bahu min zalika maradu sai dai in ciwo ya same shi ba zai bai zai iya akwai alama ba zai iya tashi ba ya a laifi abu zai za a daɗe to za ka daɗe ga hidiman dabba ga hidiman kaza a zamanin zama hidiman hidima ba za ta yi wahala sosai ba wai kafu a alal hadayi kuma yana jin tsoron hadayen nan kada wani abu ya same shi mai rawani bai da kyan bacci shi ustazu kuma hadda rawani kuma hadda bacci hmm? wani da kowar kawo kusa da kai kashe za ka nan za ka dawo a zai buɗe ido yanzu ba lallai ba zan mai shi da na wahala in yana tafiya to sai a je mai shi nan ba ba ka waka nan lakwas da lakwasu duk mai bacci zan zan zan liƙa maka shi kai ko za ka dinga yawo sai ran da kai littafin ɗanka yanzu ba mu ba zai kai maka littafi gala bacci oh. ko gani ne ana raba littattafai ban karɓo ma in karɓo ma gaje gaje ka zo jina ah, ne kai ko ka daga ana raba littattafai ana ah, da wani jika ko ina so na gano niyyar ce sai ah, ina da jika ba ba zakarwa ba ba na so na ba shi ma bacci zai da bene ne kuma wani ake yayi da abuwa ulbayan mufassala دكتور كروبا كوا ما دليل ده بدن كروبا بتشي كذي بل أنا نانشي أقولينا غير تالي ما كينا هو بينا بس من بيجي كينا أقولينا بتشي كذي ولا شيء بنا دنا عيش يشاك ومخا ام ان انك ديك تعالى كواني قال يحبسه حتى ينتلك به معه إلا أن يصيبه من ذلك مرض يتطاول عليه gashi ko ya kafu ala ladai ina tsoro wannan hadaya ce na mutu kala bal a asbi hadai ya tura hadayansa can ainihin waliyan sabiru ainihin kuwa shi kuma ya jira hatta idan sa hamada ai shi ba dai a wasu